وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون daga cikin Yahudawa akwai wasu jama'a da suke juyar da harshen su wajen faɗin abin da baya cikin attaurar da aka saukar daga wajen Allah saboda ku yi zaton suna karanta attaura amma ba daga attaura ba ne ƙaryarsu ce da ƙirƙire-ƙirƙirensu ga Allah suna kuma cewa abin da muke karantawa Allah ne ya saukar da shi sam ba daga Allah yake ba suna yi wa Allah ƙarya alhali suna sane da ƙarya suke yi wa Allah da manzanninsa